الشياطين الرجيم والصلاة والسلام سيدنا ورسولنا وحبيبنا محمد وإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار أحييكم بتحية الإسلامية تحية من عند tan مباركة طيبة المنزلة وهي alaikum عليكم ورحمة wa barkatu. dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai wanda cikin ikonsa da sa ya haɗa fuskokinmu a wannan lokaci mai albarka ba don komi ba wato sai faɗakar da juna da nasiha kan abin da ya shafi wato addininmu na musulunci kamar inda aka ga wato sanarwa wato shine wato eh, wato abin da za mu tattauna a kan shi wato kamar inda muka sa a sanarwa wato shine kyautan karatu kyautan karatu wa alkanawi da kuma warware ƙarerayi da ya yi wa tafarkin wato na salafiya kusan wannan shine taken tattaunawan da zamu yi wanda wannan shine zama na wato farko akwai maki bayan wa'adin waɗanda za su biyo wato baya da farko kafin mu shiga cikin karatu wannan kusan ina ga shine a lokaci na farko da zan fara zama ko in fara raddi wa shi wannan mutumin a baya da dama wato abubuwa da dama sun gifta tsakanina da shi da dama sun gifta tsakaninmu da shi, wanda ya kamata a ce tun a wannan lokacin a ce mun yi masa raddi, to amma sai muka kau da kai wato gare shi. Me yasa muka kau da kai gare shi? Na farko ba wai abubuwa na ilimi can yake kawowa wato wanda ya kamata a ce an ɓata lokaci a kai, ba irin waɗannan abubuwan yake kawowa ba, balle a ce a ɓata kai a kansu wani abu shine na farko abu na biyu shine idan ka ce kowane shashasha zai yi hayaniyansa ka ce za ka zo ka zauna a kai to kusan kullum sai mutum ya zamanto bayi da aiki in wannan karen ya yi haushi ya gama wannan zai fara ta nan gurin sai zamanto ya fi dacewa da mutum mara aiki ne zai tsaya wato ya ɓata lokaci akan ire-iren waɗannan wato abubuwa da haka shi yasa so da dama idan ire-ire wa'annan suka yi hayaniya wallahi ba mu cika kula su ba akwai yan uwa wanda da dama sun turo min sakonni wasu sun turo min wato sun kira ni ta WhatsApp akan cewa da Allah mu fita a wato sha'aninsa mu kyale shi hayaniya ce zai yi ya gama da yawa akwai wanda sun ko da safe da akwai wanda ya turo min boy saka wato ina ji daga jihar Katsina yake cewa mu fita a sha'aninsa hayaniya ne shiririta ne zai daina so abin da ya sa za ni wannan zaman kamar yadda jiya nake faɗa wato asali da a ce ya tsaya a kan zagin Dr. Idris ko aiban tashi ko cin mutuncinsa wallahi tallahi ba ruwanmu da shi habaici ko zagi ko cin mutunci ko kaskantarwa wannan ba ruwanmu da shi sabila da ba shi ba ne faru ko ba zai zamo ƙaro ba ba shi bane faro ba shi bane wato karo kafin ya zo ya san dakta dubbanni sun zage shi bayan ya san dakta dubbanni sun zage shi to da akan iya aibanta dakta Idris ne wallahi ba za mu kula shi ba dan ba mu da lokacinsa ba mu da time din shi ko ba bane wanda ke kawo na ilimi wanda za a bata lokaci akai to amma na yanzu lamarinsa ya zamo karerayi da sharri da su sukan mu wanda muke kai na salafiya wanda wato irin cutan da take jikinsu suke kai su suke kokarin su jefe mu da ita ya zamanto ba mai ramatni bida'iha ramatni bida'iha wan sallat cuta da take jikinsa na ta'assubanci na ƙungiyanci na ɓangaranci sai yana ƙoƙarin ya jefe mu da ita to abin ban mamaki maimakon ya tattauna matsalolin na ilimi sai ya yi ƙarerayi bayan ƙarerayi kuma ya yi jahilci sannan kuma ya yi ƙarya wa malamai wanda duka za mu haska su a cikin wannan karatun gabanin mu je wato akwai bidiyo na farko wanda za mu sanya shi one by one wato za mu ba shi ansa a ilmance insha Allah da haka muna fata Allah subhanahu ta'ala ya datar da mu ya kuma sa mu dace ya kuma sa mu masa adalci kar wato wani abu ya sa mu ma mu zalunce shi kamar shi da ya zalunce mu kar wani abu ya sa mu masa ƙarya kamar shi da ya mana ƙarya ga bidiyon shi na farko ya kawo na mafarkin Abu Aisha Abu Aisha abokina ne kuma na san shi sarai kuma dakta ma ya kamata a ce ya san Abu Aisha muƙaddara abu aisha ko kuma mu ɗauka tunda kai ɗin ahal sunna ne mu ɗauka da gaske ne kayi wannan mafarkin da gaske ne kayi ba shakka to amma da Allah menene hikimar gaya ga ta Idris me hikimar oke saboda ya kusanto da kai ya yadda da kai komai? abu aisha abokina ne amma yana da wata halayya ta dole sai ya gamsar da wanda yake su kansa dole yanzu da yanzu abu aisha zai yi magana a kanka wallahi kai kiransa ka yi kiran abu aisha ka ce ya aka kai magana a na? ya kaza kaza kai masa kalmomi mai daɗi wallahi zai ƙara fitowa ya warware abin da ya faɗi ni na san shi kuma in ne ƙarya a tambayin Jayit, wannan shi ne na bidiyo na farko wanda za mu yi ta'aliki a kan shi insha Allah kuma za mu ba shi ansosi masu kyau a kai. Ga bidiyo na biyu wanda. Tunda ɗalibansa ba sa gaya masa, dole a ringa gaya masa wani dattijo ya ba shi shawarwari, ba kowa ake kulawa ba, ba kowa ake tankawa ba, matsayinku da Allah ya yi muku. wannan shine bidiyo na biyu wanda shi ba za mu yi tsokaci akan shi dan gaba kaɗan insha Allah ma ɗauka hatta a tafiyar tamu za a iya zuwa a faɗi ja an yi mafarki da kaza da kaza da kaza to sannan lizari'a yayin da muka ga 'yan bid'a sha'ar ne nasu su ne suke irin wannan zantukan ko dan kada mu koyi da su mu nisance shi saddan zari'a ko ma ya halatta a zo a faɗi tunda dai su suke faɗi to mu nisanci wannan abu kada a same shi tattare da mu kuma duk bayanin fa da zamu yi wala ba su gamsu ba kuma wanda bai fahimta ba ba zai gamsu ba ko wanda baya cikin su dan kan katanga kawai abin da zai ce suna kafa hujja da mafarki kuna kafa hujja da mafarki duk bayanin da za a yi kuma ni na tabbata abu aisha yadda na san shi abokina ne yana tsoron a zarge shi dan ya daɗaɗa wa datta ne zai gaya wa dakta in kuma nayi yi ƙarya a tambayi malam kaki su yana sane zai faɗi dan ya daɗaɗa masa shi kuma datta tunda ya nuna duk wanda zai soke shi zai ci masa mutunci <laughs> to kaga dole irin su abu aisha ne za su ringa kusantar datta ba irin masu gaya masa gaskiya ba dole saboda kofar da ya bude kenan wannan magana ta dakta cewa wannan ya yi mafarki zai mutu ya zo mutuwa ana cewa ya ce la ilaha illallahu yana yana la yana la ya kuma ƙara yin wani mafarkin mafarki cikin mafarki sai aka ce ai wannan da ya gani yana ta iwu yana ta iwu su ne masu yanke karatun datta suna izgilanci kuma datta ya faɗi wajahin fa da suke wa izgilanci ya ce kuskure har ya ce ai ba wanda ya wuce kuskure ya faɗi wajahin ya faɗi wajahin da kansa sai kuma ya janyo aya qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum sai sai ya maka wannan ayar sai kuma dakta ya ƙara da cewa su sahabbai wa'anda suka soke su kaza wa'anda suka soki sahabbai suka izgidanci su kaza kenan kamar yanzu dakta ya ba matsayin sa matsayin sahabbai kenan yan uwa 'yan uwa masu sauraronmu ina so ku saurare shi da kunnen basira za mu bi shi gaba gaba mu warware jahilcinsa da kuma karerayensa da kuma hayaniyansa da kuma sharinsa ciki da haka da Allah wannan bidiyon da nake sawa ina so a saurare su cikin nutsuwa za mu dawo kansu insha Allah haka za a dauka kamar yanzu shi ma san a aqida ne kamar yanda san sahabbai aqida ne shi za ka ga da wuya malima su yi littafi na aƙida su faɗaɗa ba su ambaci hubbus sahaba ba. Wani yana cewa wani yana magana cewa ba hoto ko yaya ne ina ko matsalar network ne. Idan ya dawo sai ya mana bayani in ko bai dawo ba sai a yi magana mai yara. Idan bai yi clear din ba sai a gaya mana. A cikin lamiya tasa. ya sa'ili an mazhabi wa aqidati ruziqal guda, man lil hidayati yas'alu isma' kalama muhaddiqin fi ne la yansani anhu wa la yatabaddalu sai ce hubbus sahabati kullihim li mazhabun wa mawaddatu masha Allah babiha atawassalu kaga magana yake akan aƙida ya sa'ili an mazhabi wa aqidati kuma yace hubbus sahabati kullihim li mazhabun kisa za ka ga babuka na hubbus sahaba cikin littattafan aƙida to shi ma datta nan ya sa kansa ciki nan ya sa kansa ciki kaji zalunci kaji zalunci sai kuma ya sa yi masa izgilanci cewa kafirci ne in ya yi kuskure a yi masa izgilanci kafirci ne ya janyo aya. Da Allah ku ringa gane ku ringa fahimtar manganin da kyau kamar yadda rafa za mu dawo kansu daki kan daki. Wai dakta ya ɗauka idan ya yi kuskure aka masa izgili izgilanci wato yin hakan kafirci ne. Ku bi da kyau za mu bi gaba gaba mu bashi ansa insha Allah. Na faɗi ba daidai ba ne. Haka ‘yan ɗariƙa suke faɗi. In an taɓa su kafirci ne. gashi kuma zan buɗe cikin littattafai na ɗariƙa zan karantu to shi yasa nan ne nace to wannan magana ta datta irin ta 'yan ɗariƙa ce gashi zan buɗe na karanto gurara kaga wannan magana daidai take da maganar shehu tijjani <laughs> eh, cewa birkaniya kenan mata kafiran ina zuwa ku tsaya mu buɗo mu karanta wannan maganar da ya faɗa tana kunshe da ƙarerayi da juya zance da jahilci wanda mun zo za mu haska shi cikin insha Allah mu je bidiyo na wato bayan wannan bidiyo na wato uku ga bidiyo na hudu yace mun wawa daidai yayi kaga wannan ne a kasu min za na yana zance dakto da ya ce masa wawa daidai ya yi shi ma za mu tsokaci a kai ina ga wa'annan bidiyo na shi guda hudu su damu dawa muna da bidiyo kusan guda alal aqal guda bakwai kowannen shi za mu yi playing ɗinsa kuma za mu ba da ansa a ilmance insha Allah kuma insha Allah mu ba za mu masa sharri ba ba za mu murɗa masa zance ba domin mu ba gillu babu hassada babu kungiyanci babu ɓangaranci babu takalidanci babu yanki babu yanki wato yanki kula da yanki yawwa mu abin da aka shayar da mu sunna me aka nuna mana alkitabu was sunna ala fahmi salafus salih shi yasa nace da ya tsaya akan zagin Dr. Idris to fa ina ga wallahi network ne muke dan samun problem wani ya ƙara tambayar da to ya ƙara dan abin nan to sai a mana ishara idan bai dawo ba ina ga network ne muke dan samun matsala na'am shi yasa da ce idan da ya tsaya akan zagin dakta ne ko ban tashi, ko cin mutuncinsa wannan ba za mu kula shi ba don ba shi bane faro kuma ba shi bane karo an samu a baya dubbai wanda sun zage dakta an samu a cikin malamai wanda sun aibanta shi sun yi kokarin sadduwa da'awansa amma yanzu kuɗi aka ba su aka ce su yi ba za su yi ba da haka in akan wannan ne ba abin nan ba amma wannan abubuwan sun idan yana bayani akan suka kan da'awan dakta ne to nan ba kan dakta yake magana ba akan mu mu yake magana domin muna tare da da'awan dakta ɗari bisa ɗari muna tare da aƙidansa ɗari bisa ɗari ɗari bisa ɗari da haka duk wanda ya suka kan aqidan ko da awan wannan kai tsayen mu ya taba kuma idan ya kai za a tanka masa in kuma gane jahili ne to za mu zauna mu bashi karatu za mu zauna mu dora masa karatu gabanin mu bibi wa'annan bidiyon shi ne wannan yaro alkanawi guda hudu na ce wanda akwai wanda na raba kusan guda bakwai za mu tura masa da nasihu guda tara zan tura masa da nasihu a gurguje ba wai daga wuri na bane wani yana cewa a gyara ba a gani Wala network ne network din MTN din ne yau kaman bai da karfi sosai matsalan network ne ba wai daga wuri na bane in dai ana ji zai dawo in ana ji in sautin ne baya fita nan sai a mana magana mu san abin da za yi amma idan kallon ne zai dawo yawwa zai dawo network ne gabanin wato mu fara warware wa'annan karerayi da yi a cikin wa'annan bidiyoyi da jahilci da karkatar da zance da taharifi irin na Yahudawa bari mu tura masa wasu yan shawarwari tsakanin shawarwari da nasiha guda tara ina ga a matsayin shi na karamin almajiri idan eh ai hakuri network ne yawwa idan dai murya tana nan da Allah kar a damu da kar a damu da abin nan network ne na'am za mu ba shi karatu wato kamar yadda na faɗa a gurin karatu gun da ya karya kuma mu buɗe mu ce karya ya yi gun da ya jahilci mu ce jahilci ya yi insha Allah abu na farko cikin nasihu da zan baka kai alkanawi a matsayinka na ƙaramin ɗalibi ina ga waɗannan nasihun idan ka rike su wallahi za su maka amfani nasiha na farko wato al-ikhlas ya zamanto kana sa ikhlasi a cikin lamuranka abubuwan da za ka yi duk abin da za a yi ka zamanto kai shi ne khalisan li ka yi ne dan Allah ba dan ka ba wa haushi wa wani ba ba dan ka ci mutuncin wani ba ba dan kare kungiyanka ko tafarkinka ba a kayi dan Allah ala lillahi dinul khalis wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafa wa yuqimu as-salata wa yutu az-zakata wa dhalika dinul Allah ce ba a umurci mutane ba illa su bauta wa Allah illa li ya'budullaha mukhlisina wato sai dan su bauta wa Allah wato suna masu ikhlas ba su haɗa Allah da kowa gurin wannan bautan ba su haɗa Allah da kowa gurin wannan aikinsu. mukhlisina na din Allah ce ala ku saurara lillahi dinin khalis addini da ba a cakuda ba ba a yi dan wani ba ba a yi dan abawa wani haushi ba ba a yi dan a ci mutuncin wani ba ba a yi dan a yi kage wani ba wannan shi ne na Allah duk wani abin da aka yi don huce haushi don an yi raddi wa shehuna shehuna kuma baya kuskure ina masa kallon ma'asumi daga nan dauke gaba in ɗauki kulli a Allah ba ruwan shi da wannan kuma ba a cin nasara da irin wannan hadisi ya zo a cikin sayi muslim hadisi abi hurairah Maza Allah ya ce Allah ya ce ana aghna shuraka'i an shirk mana amila amalan ashraka fihi ma iya ghairi tarakto wa shirkahu Allah ce ni ne mafi wadata daga masu shirka akan shirkan da suke yi annabin Allah yake cewa Allah ya ce wanda ya aikata wani aiki ya haɗa ni da wani a cikin wannan aikin taraktuhu na bashi wa shirkahu da wanda ya haɗa ni idan ka yi don mutane ne ka yi don ka ci mutunci ne ka yi don a ce ka iya ka yi don a ce ai yanzu kai ma ka kai har kana raddi wa manyan malamai to ba lada ka ɓata lokaci in kuma ka yi a gani ne to za a gani dan ayaba ne za a yaba amma iya ladan kenan anan haka yado azizun jundab a cikin bukhari da muslim lafazin bukhari annabi Allah ya ce man samma asamma Allahu bihi wa man yura'i yura'i Allahu bihi wa man yushaqiq yashkuqu Allahu alayhi yawm al-qiyamah manzo Allah yake cewa wanda yayi dan aji to Allah zai ji yadda shi wanda yayi dan a gani Allah zai sa a gani amma fa iya dan kenan da haka nasiha na na farko a gurguje dan Allah ka zamanto kana abun ka dan Allah abu na biyu at-tawadu wa adamul kibari ka zamanto a matsayinka na kankanin ɗalibi wanda baka taka ko ina ilimi ba ka zamanto mai kankan da kai da rashin girman kai wannan alama ce ta ɗalibi wato wanda zai samu karatu mai alfanu wani alama ce ta ɗalibi da zai samu karatu mai albarka to wani ɗan yana ce min to ka yaƙi tuwa? ban san me matsalan ba wallahi ina ga MTN ne yau ban san me matsalan ba ban san me matsalan ba in dai sauti yana fita in dai sauti baya fita kan ba za mu ci gaba ba dole za mu tsaya mu sanya za a yi amma in sauti eh, wato in hoto ne a yi amma in sauti yana fita wato eh, ba matsala za mu ci gaba da karatu amin ishara da Allah in sauti yana fita in hoto ne ba matsala amma idan sauti ne shine dole za mu tsaya ba za mu ci gaba da yin haka wato sauti baya fita ba wato kankan da kayi da rashin girman kayi a matsayinka na kankanin ɗalibi wanda baka taka komi a mataki na ilimi ba baka taka ko ina a mataki na ilimi ba amma kullum kai ne cikin alfahari kai ne wato cikin jiji da kai za mu haskawa ne in mun haska wani wato ya tafi in mun yi kaza ya tafi Halalin har yau da ka fara haske hasken kan har yau ban ga wanda ka haska ya tafin ba a haske hasken kan har yau ni ban ga wanda ka haska ya tafin ba to me amfanin haka a matsayinka na karamin almajiri me amfanin haka a matsayinka na karamin almajiri da ka zamo mai kankan da kai inna tawadu'a min hisalil muttaqi wa bihi taqiyu ila al-ma'ali yartaqi yace daga cikin manya-manyan sifofin masu takawa shine kankan da kai wala yatawadu ahadun lillahi azza wa jalla man a lillahi rafa'ahu Allah duk wanda ya dau ya sauke kanshi dan Allah to Allah sai ya daga darajar shi da haka ji kai wani kasurgumin malami ne jin kai wani babban shehu ne wannan ba zai sa ka ɗaukaka ba bare sa a ɗauke ka da muhimmanci babbal kana ruguzo da kanka ne domin manzo Allah ya faɗa hadisin Abdullahi bin Mas'ud da ke cikin sahih Muslim manzo Allah yake cewa ba zai shiga aljanna ba wanda ke da kwatankwacin kwayan zarra na girman kai da ka ji tsoron Allah abu kaɗan ka ce wa na jahili kai ka ce kai ne kuka yanke wa ilimi cibiya yanzu akwai wani kwanaki wani ustazu wai yayi kuskure a mukaddima ka ce masa jahili alhalin kai ma kana da ire-iren wa'annan kurakuran a cikin a cikin mukaddiman kan kana da shi kaga ka fara jahiltar da kanka wallahi muna zaune wata rana a makaranta wani bawan Allah ya fito yake ce min ga wani fa yana mukaddima yana ce kaza na yi imani da Allah ya samu kuma ci kwaba ne yana kokarin soke shi nace a'a ba shi ko ba komai yana wa'azi wa yan ka to kai abu kaɗan idan mutum ya kaza ka ce masa jahili za mu haska shi jahili ne kai ka ce kai ne ka yanke wa ilimi cibiya alhalin baka je baka taka ko ina a matakin ilimi ba da haka nasiha ta tabi kafin mu je warware maganganunka wato shine ka zamanto mai kankan da kai wannan ita ce sifa ta malamai duk wani malami za ka same shi da kankan da kai malamin Allah rabbani za ka same shi mai kankan da kai da rashin ji da kai na uku neman ilimi in san samu ka hada da neman shahada kamar inda na faɗa ba ka taka komai ba mataki na ilimi amma kullum san kullum kai ne alfahari kana ga abin da kake a social media nan kamar wani ilimi ne dama yan ɗari ku da kake musu raddiwa nan jahilai ne su ba a sa su a lissafi amma idan ka shiga duniya ta ilimi ka jinjina kanka ka shiga layin ɗaliban ilimi a nan ne za ka gane nauyinka to amma ni uzurin da nake baka shi ne kusan kana guri ɗaya ne kusan rayuwanka ba ka yi gogayya da ɗaliban ilimi ba da ka yi gogayya da ɗaliban ilimi ka tsaya ka zauna a gaban malamai profesoci da daktoci da ba za ka zo kana irin wannan hayaniyan ba ka dinga ɗauka ilimi ne kuma shi a irin tunaninsa idan ya sa lamban waya kira wanda ya isa ya kira haba malam ai ba haka za ka yi ba in dai daga ciki kake shiga cikin ɗaliban ilimi ba wa social media ba shiga cikin ɗaliban ilimi sai ka yi magana ka ce wanda ya isa ya tanka mu amma wannan social media wanda 99 wanda suke bin mu awamu ne wani alif bawon bai iya ba sai ka zo ka karanta layi uku layi hudu ka rufe ka yi surutun minti talatin ka ce wanda ya isa ya fito ai asali ɗaliban ilimi ba sa sauraron ka alkanawi da abin da kake ba na ɗaliban ilimi ba ba sa sauraron ka kuma abin in abin da nake faɗa ba abin nan magana da nake faɗa ba haka bane ya faɗi littafi ɗaya da ya taɓa sawa na ɗaliban ilimi ya karanta littafi kwalli ɗaya tak na ɗaliban ilimi wanda za a ɗaga shi a jinjina shi a duniya a ce littafi ne na ɗaliban ilimi ya ɗauko shi alhamdulillah akwai ustaza wanda mun san suna karantar da littafin ɗaliban ilimi yanzu ka ɗauki shek bashir argungu akwai littafai na ɗaliban ilimi da yasa yake karantarwa wasu za a gana lugha ne wasu za a gana fikihu ne wanda kowa ya ji ya san lallai wannan ya karanci zaure ya yi karatu to kai fito mana da irin wa'annan karatukan kai da ka sa littafan ɗaliban ilimi da aka ka koma makaranta ka je ka yi karatu in karatun zauren za ka yi ba na kwalin ba ka nutsu ka yi shi dan Allah wa'annan matakai da ake na lugha na fikihu ne a zaure ka koma ka karance su da kyau ba wai ka zo kana damun mutane da alfaharin ilimi a social media ba ka shiga cikin ɗaliban ilimi in ka kai alfahari inda gaske kake ka karanta layi uku kai surutun minti talatin ka ce wanda ya sai ya bugu. wannan ba ilimi bane wallahi kuma ɗaliban ilimi kar ka tsaya san ba sa sauraron ka awamu ne wanda da yawa in ka kira da in ka kira da ma su maka musu ba ilimi suke da shi ba da haka ina mai maka nasiha da kasance ka wato ka tashi ka nemi ilimi sannan in san samu ne kuma ka tashi ka nemi shahada kar subhanallah wasu sun fara mana kira ba mu bude kira ba ba mu bude kira ba da Allah da haka ka tashi ka nemi ilimi sannan kuma wasu sun fara mana kira ai hakuri da Allah ba mu bude kira ba da Allah kar ku bata mana karatu ban bude kira ba ayi hakuri ka tashi ka nemi shahada ita ma yanzu lokaci ne muke rayuwa na shahada dan na san baka da kwakwaran kwalin digiri a hannunka baka da shi kwakwaran kwalin digiri ban san diploma ba amma dai kwakwaran kwalin digiri a irin wannan lokacin kai da kake jigin ka hamshakin to man sofone ya ce mun network network din ana ana ji in dai ana ji da Allah an hoto ne ku bari kawai in hoto ne ba fita ku bari in ba a ji ne sai mu magana sai ku magana in ba a ji kan nan kuma dole za ku amma sauti yana fitowa wannan babu matsala dai na'am sannan a tashi a nemi shahada dan Allah don ba na tunanin kana da shahadan digiri kwararra a hannunka a irin wannan lokacin da ake yayi bayan kayi karatun ka nemi shahada a irin wannan lokacin wato a irin wannan lokacin da kake zuwa kake kafafa mu kaza ne za mu haskewa ne amma baka da kyakkyawan kwalin digiri a hannunka abu na hudu ka zama mai gode ni'ima ga wanda ya maka ni'ima a yin da na lura da kai kana da butulci kana da butulci jama'a da a baya da dama mun ji sun maka amma kuma daga wahayi da ka butulce su yanzu shi kanshi Dr. Idris din da ka ɗauke shi sa'an ka tsaranka za ka zo ka kife shi ka faɗi abin da ka ga dama a kan shi wani irin abu ne mai maka ba su malaman kan da kake karewa ban taba ganin wani a cikinsu ya shi mumbarunka mumbarinsu ka zauna ba amma dakta mimbarinsa ya ɗora ka akai ba su ɗaya ba su bi ba ko don wannan ya kamata a yi ya zamanto ka rangwama masa dakta shine a cikin kuɗubansa na ji ya kira sunanka ba ɗaya ba ba bi ba yana maka yaban alkhairi yana ƙarfafa maka gwiwa wanda su duk malaman kan da kake ji zaka karan ban taba ji wani ya fito ya yabe ka ba ko ya karfafe ka ya karfafi ka ban taba ji ba ban taba ji ba dakta ba so dai ba ya ka sha ka fito kana karatu ya kira ya karfafa maka gwiwa ya ba da shawari duk malaman da kake ɗaukan wasu kake ba su kariya kake zagin daktan akan su sun ɗauke ka banza ba wanda kana darasi ya taɓa kira ya ce ga shawari alkanawi a daidaita kaza a gyara kaza ya karfafi gwiwanka ko da suna maka a ƙasa a fili a wannan filin ya fi masu sauraron ma ce ai ga wani ma ya kira ya karfafi gwiwa amma ba wanda ya taba haka to ko don haka ai ya kamata a ce ka ɗaga masa kafa ya ɗora shi akan mumbarinka ya yabi ka ya karfafa maka gwiwa kai da kanka ce ya taɓa ce ka turo ba baka tura ba to ai ko don wannan ya kamata a ce ka ɗan rangwanta masa da haka ka zamo mai gode wa ni'ima duk wanda ya aikata maka alkhairi wato kai ma ka saka masa da alkhairi man sana'a alakum ma'rufan fakafi'u hadisi a cikin sunan abi dawud annabi Allah ya cewa wanda ya aikata muku aiki alkhairi ku biya shi ku kyautata masa ku masa wani abin da wato kuma kaman kun biya shi in kuma ba za ku iya biyan sa manzo ce ku masa addu'a har sai kun ji kaman kun biya shi abu na biyar daga cikin wato nasihu da zan maka shine ka ringa yawaita neman tsarin Allah daga hassada da kuma annanimanci su ma wannan cututtukan guda biyun na lura suna damun ka. duk wanda zai mu'amalance ka wato zai ga waɗannan alamun ina da misalai akai amma na ajiye su akwai lokacin da zan kawo su wanda ni shashate ni ne ni da kai mu'amalan da kan amma na ajiye shi wannan sai wato lokacin yayi zan fito da su haka nan abin da ya shafi annamimanci kana da annamimanci alkano ina da misalai akan haka akwai wani malamin sa lokacin da suka samu wani saɓani, na rantse da Allah in ƙarya nake fito ya ƙaryata karara ya turo min sukan shi wannan malamin tunda dama shi da na lura irin siyasan sa idan yana faɗa da kai to zai yi kokari kowa ma ya shigo wannan faɗan ya shiga masa kuma mutum ne wanda ya iya kissa da makirci kai kace mace ya yi ta ƙoƙarin nima in shiga wannan rikicin da wannan malamin san wanda da malamin san suna tare naƙi naƙi ba shi fuska a kai shi ya san mun yi haka in kuma ba mu yi haka da shi bai fito ce karya na masa daga cikin abubuwan da ya ringa yi na annamimanci zai ɗauko wani bidiyo misali na wani da ya magana akan dakta yanzu akwai lokacin da baffa hoto ya gama zagin dakta a lokacin da baffan ya zo wurin dakta sai ya kara ɗauko bidiyon da ya zazzagi daktan bayan ya zo fa babban ya zo ya roƙi dakta gafara sai ya kara ɗauko bidiyon kuma sai ya sa a sa wai ma'ana ko da ya zo ya baka hakuri ga dai bidiyon yana nan ka tuno kar ka yafe masa me wannan ba manci ba me wannan in ba manci ba a satin nan akwai wani malami da ya faɗi magana akan dakta haka wannan yaron alkalawi ya ɗauko wannan magana ya yaɗa ta wai wannan kai ma ka jira zaginka to yanzu kai ka sa dan a zage shi ne ka sa dan a ci mutuncinsa ne dama wai ba wai ka sa dan ka isar da nasiha bane me wannan idan ba mimanci ba sannan wannan yaro da ya zo na Nijar ya faɗi maganganu akan dakta dakta zo ya tsokaci a manganinsa shi ma sai ka zo ka tazga wannan yaron ka tazga shi a fito a ci gaba da wayar da kai ana karanta jawahirul ma'ani wannan abin da kai ne in ba mimanci ba ana abin nan wai har kana cewa wai dakta ya soke shi yana so ya bata masa da'awa yana so ya bata masa da'awa da shi da datta tsakaninka da Allah waye so ya bata wani da'awa waye fito ya faɗi maganganu akan dakta waye waye faɗi maganganu abin to wannan nau'i ne na wanci ka ringa jin tsoron Allah ka ringa neman tsarin Allah akan haka nasiha da zan maka wato wato ta shida shine nizuntan manhajin salaf gurin raddi a kan yan bid'a ba manhaji bane na salaf kowa ya ji wannan karatun ba manhaji bane na salaf ka tare kan littafan yan bid'a wai kana karanta ko ka sa shi kana karanta shi wai don kai raddi wa yan bid'a wannan ba manhajin salaf bane ba manhajin malaman mu bane kwata kwata ba manhajin mu bane eh ya halatta ka ɗauko littafin ɗan bid'a ka karanta a lokacin da za ka fito da wata ɓarnansa, ko kuma lokacin da ya faɗi wata magana ya faɗi wata magana wato wanda ya musa Ya ce bai faɗe ta ba sai a ɗauko a karanta amma ka sanya shi a wannan ba abin nan ba ne. a irin wannan duniyan da muke ciki da jama'a mun ba su ma gane sunnan ba ba su ma fahimci ina aka sa gaba ba mutum kawai yau jama'a mu da yawa sun dauki kawai sunna wando da ɗage gemu a wannan lokaci ne za ka sa jawahirul ma'ani kana karantarwa ina kabar usulul thalatha ina kabar kitabut tauhid na imam muhammad bin abdul ina kabar kashfu shubuhat ina kabar al'aqida sahiya ta Fozan? ina kabar sulamul usul na hakan ina kabar al'aqida aqida ta Ibn Tainiya? ina kabar al'aqida tahawiya ta Imam tahawi ina kabar wa'annan littafai gagga na salaf namu wanda za a karantar da al'umma babu hikima ba tsarin salaf bane ka ɗauko littafin ‘yan bidi'a ka sanya shi wai a matsayin kana karantar da shi wannan ba tsarin salaf ba kowa yake bai da magabaci akan shi bai da magabaci akan shi yaushe muka karantar da namu littafi har muka koma muna karantar da na yan bid'a da haka alizumci manhajin salaf ba laifi bane a karanta jawahirul ma'ani gun da suka kawo wani abu suka musa dan a faɗakar wa mutane amma na wanda suka fi muhimmanci shine a sa littafai namu na ahlus sunna a sa littafai namu na ahlus sunna wal jama'a a sanya su a karantar da al'umma su gane mecece sunnan tukunna in ba haka ba yanzu gashi tsarin da muke a yanzu ɗari kan ake a cikin sunna kai yanzu cewa kake kana cewa wasu yan ka alhalin kai ne asalin ɗan ɗari Tun tunda har yanzu fadaktan nan da kake magana kan shi ba kawo wani abu da ya kauce a manhajin salaf ba ba kawo shi ba ba kawo wani usul na ahlus sunna wal jama'a ɗaya da ya sauka kai ba usul din da ya sauka kai, a gurin ka kawai yayi raddi wa malamanka shine kawai laifin sa shine yayi raddi wa malamanka da haka ka kulla ka rike wannan a zuciyanka kan ka dauki fansa na wato bakwai shine nisantan ƙungiyanci da takalidanci nisantan ƙungiyanci da takali ka zama mai sakakken kirji kamar yadda nake faɗa alhamdulillah renan da aka mana tuntuni ba a nuna mana wata kungiya ba ba a nuna mana wata mutum ba wani mutum ba muna tare da gaskiya duk wanda ya fito muka gane sunna ne salafi ba sa rai wallahi muna tare shi 100% na rantse da Allah ba wanda a cikin zuciyarmu wani malami sunna da muke gillu muke kinsa abu wallahi babu in ka ga mun barka ko mun fita abin ka to mun gane ba sunnan bane a gaban ka wani hayaniyanka ne a gaban ka abu na gaba nisantan shubuhohi ka nisanci shubuha akwai wasu yan wanda suke ce masu rabiu ko unity bank ina nasiwa yan uwa ku daina dan Allah ba daidai bane ku daina gaya masa haka amma shawarin da zan baka a daidai wannan gurin wato idan ta kama dole sai an nemi taimakon da za a yi aiki wanda ni ko da yaushe abin da nake faɗa in ba dole ba kai da'i mai kira ka gina da'awanka ka masu kira ai hakuri ba mu buɗe kira ba ai hakuri masu kira ba mu buɗe kira ba wato idan ta kama dole sai an nemi taimako kamar inda na faɗa idan da hali ne a matsayinka na da'i kai kokarin gina da'awanka da hannunka kai kokarin gina da'awanka da hannunka idan kuna da ɗalibai ku haɗa kai da ƙarfe ku gina za a sai speaker kar ba ka zo social media ba ɗalibanka da kake musu karatun kowa ya kawo mai toro mai sisi a sai speaker za a sai filin makaranta ku haɗu ku ɗaliban ku sai filin makaranta domin yawan roƙo yana zubar da darajar mai da'awa yawan neman sadaka yana zubar da darajar da'awa mutuncin da'awa to idan ka dage dole sai an nemi taimako dan Allah ina baka shawari kuma wallahi wannan shawarar ni har cikin raina nake ba ku buɗe wannan santan kun account a ringa turawa ta ciki amma akwai shubuha mai ƙarfi kana neman taimakon ginin masallaci ko makaranta ko wani fili kuma ka sa account number ka wannan ba daidai bane ta yi misali ka ce a ina da account number guda biyu ai ɗaya ina amfani da shi ɗaya kuma na abin nan duk da haka ba daidai bane yanzu a kaddara a ce ran da baka nan ko Allah ya maka rasuwa ya magadanka za su gane wannan shine naka wannan shine na ginin wannan makarantar da aka yi ta ma wannan nisa ne ka nisanci shubuha ya ce fa mani taqa shubuhati faqad istabra li dinihi wa irdi wanda ya kare kanshi daga shubuha wato ya kare kanshi da addininsa kuma ya kare ya kare kanshi da wato ya kare addininsa kuma da mutuncinsa wa man waqa fi shubuhati waqa fi al-haram manzala yake ce fa wanda ke fadawa cikin shubuha to zai fada cikin haram dan haka idan ta kama dole sai an nemi taimako ku nemi account number ku sa na wannan wurin da kuke neman taimako na'am nasiya ta gaba wato neman sana'a wanda wannan shine ma mafi girma sama da wanda muka bayar a baya neman sana'a don alamunka sun nuna gaskiya baka da sana'a baka da aikin yi sabida da duk wani surutu ko na hayaniya wanda bai ma dace ma a zauna akan shi bai ka zauna ka na ka ɓata awa biyu kana cewa in an yasa a kira gane na fito me amfanin haka idan da kana da shago kana buɗewa ba za ka yi wannan hayaniyan ba idan da kana zuwa ka juya goma ba za ka wannan hayaniyan ba shi yanzu wannan wanda kake ta magana akan shi kake ta magana akan shi kullum yini yake a gona dakta ta kama lokacin da aka yi daurar yan madina na haka suka ringa ciko mota malaman ma suna zuwa neman gaishe sai a ce musu yana gona yana gona da wannan ake gina da awa wannan nasiha ni ina baka ina ba wa kaina ni ma mu tashi mu nemi sana'a idan muna yi mu ƙara sana'a kar mu dogara ga waɗannan abubuwan a takaitan takaitawa waɗannan abubuwan wato su ne nasihu na zamu je karatun mu kai tsaye abu na farko shin da gaske ana yin ana yin mafarki mai kyau sannan ana ya halatta wato ka ba da labarin wani mafarki da kai mai kyau shin shari'a ta yi hani idan kai mafarki mai kyau ka ba da labari akan shi sannan shin Dr. Idris ya ce da gaske wanda ya kalle shi wato ya yi izgili wa larabcinsa ya ridda shin Dr. Idris ya faɗi wannan magana to a kansu za mu gina karatunmu Za mu bidiyon one by one za mu buɗe littafin masa karatu amma dai bari mu ƙarasa shi a saurara wanda ya kawo Abu Aisha Abu Aisha abokina ne kuma na san shi sarai kuma dakta ma ya kamata a ce ya san Abu Aisha muƙaddara Abu Aisha ko kuma mu ɗauka tunda kai din ahli sunna ne mu ɗauka da gaske ne kayi wannan mafarkin da gaske ne kayi ba shakka to amma da Allah menene hikimar gaya Dr. Idris me hikimar oke saboda ya kusanto da kai ya yadda da kai komai? na a nan gurin da ke cewa wai wannan abu Aisha da ya mafarki ya gaya wa dakta meye hikiman faɗan wa dakta me hikima to shi kaga irin toshewan basiransa bai san me hikimar ba to amma mun ga hikiman a fili mun ga hima kafi na farko mafarki mai kyau kamar yadda zamu karanta a sai bushara ne ga mumin. ko da yana kunshe malamai suka ce da tsoratarwa ko kuma wato albishiri suka ce duka bishara ne wa mumin. da haka fa'idan da shi ya gaya masa shine ya ƙara tabbatar da dakta ya karfafa masa guya akan akan daidai yake na biyu kuma shi ne shi wannan masu izgili su ma fa su ji fa akwai ukuba irin wannan izgili da suke yi wannan shi ne fa'ida na cikin faɗin wannan mafarkin wanda shi yana cikin fawaidin da su malamai suka faɗa irin su imamun Nawawi su al Ibn Hajar wanda mu karanto su kaɗan daga cikin maganganun su insha Allah nan kaɗan sannan sauya da zalunci sai ya zalunci shi wannan Abu Aisha ni alhamdulillah ban san Abu Aisha ba ban taɓa mu'amala da shi ba ina dai ganin abubuwansa a fejinsa ban taɓa ganin shi ban taɓa mu'amala da shi ba amma sai zo yake cewa wai yayi hakan ne dan dakta ya kusanto da shi to ko ba komi wannan ba muna nawa musulmi zato bane me dalilin ka na hakan shin shi ya ce maka yayi hakan ne dan dakta ya kusanto da shi ko kuma shin haka ya ce maka wato ka leka zuciyan shi ne ka leka zuciyan shi kaga haka ne kaga wannan muna nawa musulmi wato zato ne ya ayyuhal ladhina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhanni inna ba'da adh-dhanni ithm Allah ya ce kwan da kai imani ku nisanci da yawa cikin zato domin wani sashen zato wato laifi ne haka kawai maimakon ka ambaci alkhairi da abin da salaf da magawata suke faɗa akan mafarki mai kyau a sai ka faɗi wani hayaniyan ka ce ai wai yayi haka ne dan dakta ya kusanto da shi abu aisha abokina ne amma yana da wata halayya to dole sai ya gamsar da wanda yake so kansa dole yanzu da yanzu abu aisha zai yi magana a kanka wallahi kai kiransa kai kiran abu aisha ka ce ya aka kai magana a kaina ya kaza kaza kai masa kalmomi mai daɗi wallahi zai ƙara fitowa ya warware abin da ya faɗi ni na san shi kuma in ne ƙarya a tambayin to wannan dai tsakanin ku shi Abu Aishan yana ji in ya gara ma barka da Allah in ya gara ma kuma ta fito karin bayani wannan shine bidiyo na farko ga bidiyo na biyu Musa ba wa dokta shawarwari tunda ɗalibansa ba sa gaya masa cewa wai mu ringa ba wa dakta shawari tunda ɗalibansa ba ma ba su shawari ba ma ba su shawari to kaga wannan kai tsaye karya ne wa me yasa wa ya ce maka almajiran dakta ba su ba su shawari wa ya gaya ma yanzu idan mun ba shi shawari sai mun zo mun ce maka mun ba shi shawari wai in mun ba shi shawari sai mun fito mun ce maka mun ba shi shawari akwai wani wanda a cikin su ya same ni shi ma ya gaya mu haka wai muna ba ma ganin kuskuren dakta kaza da kaza a harami a makka muna ba maganin ganin kuskuren dakta kaza ce masa ba haka bane mu a gurin mu dakta daidai yake da kowane malami yana da kuskure yana da daidai gun da ya daidai muna tare da shi gun da ya kuskure ke ba mu tare da shi ba ma tare da shi amma zancen ka ce wai ko ba ma ba shi shawari kai ka san kai da kanka san ƙarya ne akwai lokacin da kadi wata kadiya ta faru ni na fara magana wa dakta ni na fara magana wa dakta a kan wannan kadiyan na fara na bahar da shi kuma duk kun gani kun sani har wasu ma a cikin ku suna cewa ai suna mamakin ma ni na fara magana a kai abin ya ba su mamaki amma sauya da zalunci ka ce wai ba ma ba shi shawari wai ba ma ba shi shawari wannan ba haka bane ba haka bane ba haka bane cewa ba ɗaliban dakta ban ba shawari wannan ƙarya ka mana kuma Allah zai mana hisabi da kai in mun ba shawari ba sai mun fito mun ce maka kai alkanan yau mun ba wa dakta shawari ba su ai ya tunanin su wai abin da suke so shine in dai mun yadda dakta yana kuskure to mu kafe mu kafe mu masa raddi mu kafa mu masa raddi in mun yadda yana kuskure kaga wannan akwai ta da abin nan yanzu kai dakta mun masa he mun kafa kyamara mun masa gyara shine ya nuna wato ko akwai abin da ba mu tare da shi akai he mun kafa wato kyamara mun masa raddi to ba za ku ga wannan ranan ba ba za ku ga wannan ranan ba shi kanshi wannan dan hayaniyan jikar rasul jarima kamar yadda kullum nake faɗa asalan ba da'awa bane ta kashi gurin dakta ba karatu bane na yi kalubalance shi na ce ya kawo littafi ɗaya da ya karanta a gaban dakta amma ni na san na karanta littafai daga farko min gilafin ila gilafin a gaban dakta na aqida na karanta sharu sunna na barbahari wanda ake cewa yayi rashin kunya wa barbahari wani wawa ma na je ya fito yana raddi wai bai san girman barbahari ba alhalin dakta ya karanta sharu sunna daga farko har karshe mun karanta ta a gabansa sharu sunna ta barbahari daga farko har karshe na karanta tufatul almai na muqbil bin hadi alwadi a gaban dakta daga farko har karshe littafi ne na aqida da makamantan irin wannan na aqida da muka sauke wasu ma wallahi mun manta su littafan nan fodiya an karanta da ni kusan guda takwas a majalisin nan irin su sirajul ikhwani wasiqatul ikhwani hidayatul tullab nurul albab hukumi wilayati ahlil kufri da ire-iren wannan duka mun karanta littafai sun kai takwas a dan fodiyo shi wannan jikar ra'asul jariman da yazo yake wannan hayaniyan ya faɗi littafi ɗaya da ya karanta a gaban dakta dama ba karatu bane ke kawo shi gurin shi yasa an gan shi a gurin majalisin malama ba lokacin karatu yake zuwa ba da aka cewa mu ɗaliban dakta ba mu masa nasiha wannan ƙarya ne wannan ƙarya ne yawwa ƙarya kake yi na'am abu na gaba mu ma ɗauka hatta a tafiyar tamu za a iya zuwa a faɗi sha an yi mafarki da kaza da kaza da kaza to sallan lizzari'a yayin da muka ga 'yan bid'a sha'ar ne nasu su ne suke irin wannan zantukan ko dan kada mi koyi da su mun nisance shi wai a zo wai a ɗauka ma wato ba da bayani a mafarki ko da a ce ana hakan amma sai aka samu yan bidiya suna wannan zantuttukan to lizari a mu karmi wai ma'ana abin da ke nufi idan kai mafarki mai kyau ko kai kai ko kai wa wani to kar ka ba da wannan labarin domin ka toshe fagan abin nasuwa da yan bidiya suna irin haka ta wannan magana da ya faɗa tana kunshe da jahilci za mu buɗe makaranta za mu ga ina jahilcin san ya fito sannan kuma tana tana kunshe da shi su kansu yan bid'a da ke magana akan su bai ma san su ba bai ma san akan me akidan su akan mafarki ba shi ba dan bid'a a gurin sa yakan iya ciro hukuncin addinin musulunci a cikin mafarki yana cikin masadiru tashri' inda al-mubtadi'a ar-ru'ya wal manamat suna cikin abin da suke ciro shari'a a ciki wato mafarki suna cikin abin da suke ciro shari'a a cikin bidiya to yanzu kawai ne sai na zo na ce wani na maka mafarki wallahi na ganka a gidan aljanna sai a ce a wannan karin faɗa maka sabiya da yan bidiya suna faɗa haka ka san abin da kake alkanawi ka ma fahimci wanda kake musu raddin nan ka san me aqidan su akan mafarki wannan fa ba cewa aka yi gadatta ga wani hukunci sabo an ciro shi a cikin addini ba ga wani abu an ƙara muku cikin addini ba ga wani masda wato ga wani abu da ku ƙara cikin shari'an ku ba haka bane bal kawai cewa aka yi wato an ga kaza kaza kuma sai abin ya dace da abin da ke cikin shari'a na cewa izgilanci wani abu daga cikin abu da ya tabbata da shari'a kafirci ne wanda za mu karanta da aka cewa wai saddan lizariya wannan kiyasun ne alfari abubuwa ne daban-daban su yan bidiya suna ɗaukar wato mafarki masdari kamar inda muka ɗauki masadid tashri' namu alkitabu was sunna wal ijma wal qiyas to haka suka dauki mafarki su ma ana iya ciro hukuncin shari'a a ciki to yanzu idan na ce ne alkanawi na ma mafarki na ganka a gidan aljanna sai ka ce a karin fada dan karin kamar da yan bid'a kuma a irin jahilcin ka shine yanzu idan yan bid'a wani abu suna yin shi suka kauce a ciki sai akwai na daidan shi sai a ce a hana wannan abun sabila da saddal lizari'a yanzu mu dauki matsalan tawassuli idan ka ɗauki diwani shehu zai yi wahala ka ga shafi ɗaya wanda bai yi tawassuli da annabin Allah ba da jahin annabin Allah to sai ka zo ka ce yanzu tawassuli da shari'a ta zo da shi a daina tunda yan bid'a suna tawassuli nasu irin na bid'a wannan ba technology a ciki yanzu malamai suka ce akan yi tawassuli at-tawassul bi asma'illahi wa sifati tawassuli kama kafa gurin addu'a da sunayen Allah da sifofinsa ana yin tawasili wato da amalu salih aiki na kwarai ana yin tausili da neman addu'a na raye wanda ga ka gashi to a irin ka alkano sai ka ce yanzu bai halatta a yi tawassuli ba tunda su ma 'yan bid'a suna wani nau'i na tawassuli na bid'a saddan lizari'a dan kar a irin nan. ba haka ake gane shari'a ba komai ana ajiye shi a gurin zamansa ne yanzu ta alisti'ana alisti'ana neman agaji alisti'ada neman wato neman agaji alisti'ana neman agaji malamai suka rarraba suka ce akwai wanda ya halatta akwai wanda bai halatta ba ga ka ga mutum ne taimake ni ka abin nan to sai a ce wato sai a ce yanzu wato sai a ce yanzu tunda isti'ana in bidiya suna wuce iyaka ko istighatha suna wuce iyaka a kanta a daina ta wanda ta tabbatar ma alkawari ba da ake ake gane musulunci ba wannan kwaba kai da sunan ilimi Sannan koma ya halatta a zo a tun da dai su sannan kamar yadda na faɗa wannan maganan shin bayan shi hayaniya ne tana ɗauke da jahilci annabin Allah ya ce idan ka yi mafarki mai kyau za ka iya ba da labari ko ka gani ko ka gani za ka iya ba shi labari shi kuma alkanu yana cewa a'a tun da yan bid'a suna ɗaukan mafarki suna cire hujja da shi suna kama mu kar mu haka ko da mun yi mafarki mai kyau kar mu haka bari mu karanta kaɗan daga cikin hadisai da suka tabbata akan wato shi mafarki bari mu karanta kaɗan daga cin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda annabin Allah ya ishara akan wato mafarki hadisi na farko wato da za mu karanta imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisin a hadisi na dubu bakwai da arba'in wato da hudu imam muslim ya fitar da shi dubu biyu da ashirin wato dubu biyu da ɗari biyu da sittin da ɗaya daga hadisin abi salama radiyallahu anhu qala yace laqad kuntu ar-ru'ya fatumriduni abu salama yake cewa na kasance nakan yi mafarki sai ta sanya ni rashin lafiya hatta samitu aba qatada ta yaqulu har sai da na zo ta ranar ji abu qatada yana ke cewa wa ana kuntu la ar-ru'ya tumriduni abu qatada yace wallahi ni ma tabbas nakan yi mafarki ta sanya ni rashin lafiya hatta sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama yaqulu har sai dan annabi Allah yana cewa ar-ru'yal hasana min Allah mafarki mai kyau daga Allah ne fa idza ra'a ahadukum ma yuhibbu idan ɗaya daga cikin ku yaga abin da ke so fala yuhaddithu bihi illa man yuhibbu to kar ya bada labarin wannan mafarkin sai wanda ke so wai ma'ana idan kai mafarki mai kyau to kar ka ba da labarin sai wa wanda kake so dan kar a maka hassada akan wannan abin da ka samu to annabi Allah ya nuna za a iya ba da labarin mafarki amma shi shak alkanawi ya ce a'a saddan lizari'a mu je hadisi na gaba ya tabbata cikin sahih muslim hadisi na dubu biyu wato da ɗari biyu da sittin da uku daga hadisi abu ta Allah ya kara masa yadda mana ka ce idan taraba zaman idan zamani ya kusanto lam takad ru'uyal muslimi muslimi wato ba za ta kusa mafarkin mumini ta zama ƙarya ba wato lokaci idan ya kusanto musamman na tashin kiyama wato mafarkin mumini mafi yawansa zai zamanto gaskiya ne wa asdaqukum ru'yan asdaqukum hadithan annabi yake cewa kai wanda yafi ku yin mafarki na gaskiya wanda zai iya dace da shari'a to shi yafi ku gaskiyan zance wa ru'yal muslimi mafarkin musulmi juz'un min hamsin wa arba'ina juz'an min nubuwati yace wato yanki ne wato yanki wato arba'in da biyar ne cikin yankin annabtaka sai yace wa ru'ya thalathatun mafarki kashi uku ne na farko farru'ya saliha bushra min Allah mutum yayi mafarki mai kyau albishir ne daga Allah wa ru'ya ta hazinun min ash-shaytan akwai kuma ru'i mafarkin da mutum zai yi wato sanya bakin ciki ne wato na shedan wa ru'ya mimma yuhaddithu al-mar'u nafsahu sannan akwai yankin mafarkin da kuma abin da mutum ran shi yake zantar da ran shi yake kanshi wato abin da ke cikin ran mutum misali mutum yana son wata ai hakuri yan uwa da Allah ban bude kira ba subhanallah dan Allah yan waku ya kuri ban bude kira ba ai hakuri za mu bude kira za mu bude kira nan gaba kadan ai hakuri ko rabin karatun mu ba mu yi ba wallahi ko rabin karatun mu ba mu yi ba ku daina a abin nan idan ma lokacin bai kai ba ai hakuri za mu iya dora kamar yadda na sa part 1 ne abubuwan suna da yawa da Allah kar ku bata mana recording da kira ai hakuri na'am manzo Allah ke cewa da mafiyan nankin mafarki da wato mutum wato yake zantarwa a ransa abinda mutum yake so a ransa misali yana son wata sai ta mafarkin yana son annabi sai ta mafarkin yana son wani abu sai ta mafarkin wannan abin hadisi na gaba an karbo shi daga Abu bin Malik Allah ya kara masa da mace inna ru'ya thalathun mafarki guda uku ne minha ahawilun min ash-shaytan li yahzuna biha ibn adam wa minha ma yahummu bihi ar-rajulu fi yaqadatihi fayarahu fi manamihi wa minha juz'un min 46 juz'an min kaga wancan hamsin nan kuma sittin kusan kuma hadisi da gabata wanda yana cikin sahih ibnu majah wanda imamul albani ya hada hadisi na dubu uku da ɗari ɗaya da hamsin da wato biyar hadisi na gaba biyu rata maza ga cewa ruhu ya salatatun fa bushira min Allah akwai albishir daga Allah ka sa a maka wani amma wani mafarki wanda bishara ne gare ka abin da kake mai kyau ne wa hadisun nafs wa takwifin min ash-shaytani fa in fa in ra'aha dukum ru'yan yani tu'jibu annabi Allah yake cewa idan ɗaya daga cikin ku yi wani mafarki tana kayatar da shi to ujibuhu falyaqussa in sha'a in ya ga dama ya bada labarin wani mafarkin da take birge shi to amma mala alkanu ya ce a a saddal zariya an yi mafarki mai kyau da kike birge mutum ya ce kar a bayar sabiya da saddal zariya wasu ma yan bidiya da gana kan mafarki wannan akwai kwaba Allah yake cewa in sha'a wa ya shan yakrahu fala ya qussahu ala ahadin wal yaqum yusalli annabi Allah ya ce idan mutum ya kuma abin da ke ki na kyama to kar ya bada wannan labarin ya tashi sallah wannan lokacin wanda shi ma yana cikin sahih ibn da hadisi na 3150 wato da hudu daga jami'in abdullahi akum abu ya ya karawa al yabsuq fal yabsuq yabsuq an yasari thalathan wal yasta'id billahi min shaitan thalathan wal yatahawwal an jambihi alladhi kana idan mutum ya mafarki wanda ke ki Allah ce yi tofi ta gefen shi wato sau uku sannan ya canja wannan gefen da ke kwancen wani ya cin sayi muslim hadisi na 2262 sannan hadisi na gaba shi ma wanda ya tabbata shi ma a cikin sayi bukhari wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi lokaci idan ra'adukum arwa yuhibbuha fa inna min Allah idan mutum ya ga mafarki wanda take kayatar da shi to daga Allah ne ya garu da ta burge shi ke kayatar da shi kunce da darasi Wai idza ra'a yace wal yuhaddith biha ya bada labarin ta ya gaya wa mutane amma shek ya yace a'a saddan lizari'a kar ayi haka Wai idza ra'a ghayra zalika mimma karahu. amma idan mutum ya ga abin da ba wannan ba cikin abin da ke fa inna ma hiya min ash-shaytan to wannan mafarkin daga shaytan ne fal yasta'id min sharriha ya nemi tsarin Allah daga sharrinta wala yadhkurha li ahadin fa inna lan tadurruhu kar ya ambata kowa kowa hakan ba za ta cutar da shi ba imam bukhari ya fitar da wannan hadisi hadisi na bakwai. wato da arba'in da biyar akwai hadisai masu yawa ga hadisin jabir na abdullah ya ce inni halamtu inni halamtu anna ra'asi kudiya wato qala al-arabi wani balarun kawai zo ce ya rasulullah nayi mafarki wato an yanke min kaina ina bin shi da gudu sai annabin Allah yake cewa ka daina ba da labarin abin da shedan yake wasa da kai wanda ya zo cikin sayo muslim hadisi na dubu biyu wato da ɗari biyu da sittin da takwas akwai hadisai masu yawa akan wanda suke cewa idan ka ga mafarki mai kyau wato ka bada labarin shi amma shak sani alkanawi ya ce a'a in an yi mafarki mai kyau kar a bada labarinsa wai saddan lizzari'a anya ka san ma'anar saddan lizzari'a ka san saddan zari'a Allah ya rufa mana asiri kaɗan daga cikin malaman tafsiri suna ba a basu ba a baya ba akan bayanin mafarki kyakkyawan mafarki karkashin faɗa Allah subhanahu wataala humul bushra fil hayati dunya fil akhirah Allah ya ce muminai da ya ce ala inna awliya Allahi ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wala alladhina lahumul bushra fil hayati fil akhirah Allah ya ce waliyan Allah suna da al albushir a duniya da kuma lahira to me albishir a gidan duniya me albishir a nan gidan duniya ibnu jariri ne tabari imamul fasirina yake cewa qala abu ja'far wato ibnu jarir kenan shugaban masu tafsir ya ƙulu ta'ala zikiruhu albushra min Allah fil hayati dunya wa fil akhirah li awliyaihi alladhina amanu wa kanu yattaqun yace thumma ikhtalafa ahlu at-ta'wil fil bushra masu tafsiri sun yi sabani me ake nufi da wannan bushra wato albushra za a yi wa mumini a nan gidan duniya allati bashara Allah biha ha'ula'i alqawmi ma hiya ikon Allah masu yin masu kiran nan dai sun ki hakura mun ce a ɗan yi hakuri ban buɗe kira ba tukun kar ku bata mana rikodin da Allah ai hakuri za mu buɗe kira ban buɗe ba tukun na qulu ta'ala dhikru al-bushra okay mun na kowa baya wa ma sifatu wa me sifan wannan mafarkin fa qala ba'du hiya ru'ya salih suka ce sune mafarki mafarki managarci yaraha ar-rajulu al-muslimu aw turalahu mutum musulmi ya gani ko kuma a gani masa dan ya hakuri da Allah mun dan samu problem din network ne dan ya hakuri نعم لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة الله تواتو سنة suna da ‘yan idan komai yayi daidai a mana magana da Allah wallahi muna muna da matsalar network ne MTN muna da matsalar network idan ya dawo a mun magana in kuma ta kama za mu gwara mu sauka kawai a ɗan ƙara neman wani network din mu gani jama'a ana jin mu idan ba a ji da Allah amin amin amin amin abin nan jayid wato ibnu jaririn tabari yake cewa wato malamai suka ce lahumul bushra fil hayati dunya fil akhirah suka ce shine mafarki mai kyau wanda kusan malaman tafsiri da yawa sun tafi aka haka daga ciki akwai makiyu makiyu cikin tafsirinsa wato ya tafi akan haka alhidayati ila bulughin haya ya taka wato farki wato ana nufin lahumul bushra fi hayati dunya bushara kansa a gidan duniya shine mafarki mai kyau mutum ya ko dona ibn atiyat al-barnati tafsirin shi al-muharrar al-wajiz shi ma ya bi wannan bayan al-mawardi tafsirin sa an-nukat wal uyub shi ma wannan al-qurtubi al-jami' li ahkam al-qur'an shi ma ibn ibn kasir tafsir al-qur'an al-azim shaukani fatu al-qadir abu hayyan al-andalusi na wallahi network ɗinmu ne ba kyau yau na ai haƙuri da Allah network ɗin ne ba ƴan uwa ana ji ai haƙuri network ɗinmu ne bayi da kyau wallahi idan ana ji a mun bayani a gaya mun da Allah jayid wato wa'annan manyan malamai duka sun tafi wato ma'anan wato lahumul bushra fil hayatid Duniya ita ce wato arruya salihah lahumul bushra fil hayatid Duniya. wa fil wato ita ce mafarki wanda ta kasance mai kyau da haka ba laifi bane idan ka ka wato yi mafarki kai wani mafarki mai kyau ka ba da labarin shi ba laifi bane to amma shi alkano ya irin jahilcin sa yake cewa wato saddan lizari'a wai idan kai mafarki mai kyau kar ka bada soyayya da yan bidiya suna magana akan mafarki alhalin bambancin abin da yan bidiya suke faɗa akan mafarki da wato abin da manzo Allah ya faɗa akwai tattanu ne ma baina sarawa suriya bambancin kaman sama da ƙasa su addini suna ciro wato suna ciro ibada a cikin mafarki suna ciro hukunci a cikin mafarki mu kuma ba haka bane annabi cewa idan kai mafarki mai kyau ka bada labari idan kuma kai mafarki mai muni to kar ka kar faɗa wa kowa to amma shi alkano ya irin jahilcin sai ya ce a tunda yan bidiya suna yin mafarki mu ma mun yi kar mu faɗa wannan ba haka bane haka duk malaman musulun safi misali ibn abdul bar annamar yake cewa ar-ru'ya as-sadiqa min Allah mafarki na gaskiya daga Allah ne wa inna min an-nubuwati tana daga cikin annabtaka wa inna tasdiqa biha haqqun gazgata ce ce gaskiya ne wa fiha min badi'i hikmatillahi wa lutfi a cikin ta akwai wato gwanar ni'iman Allah mai bankaye da kuma wato tausasawan Allah ma yazidul mu'mina fi imani wato abin da zai kara wa mutum musulmi imaninsa Kurdubi yake cewa ar-ru'ya halatu sharifatun wa manzilatun rafi'a. Wani hali ne wanda ya kasance mai girma sannan matsayi ne mai girma. Tun malaman musulunci suna faɗa haka Ibn al-Qayyim yace al-martabatul ashira min maratibil hidayah yace martaba ta goma daga cikin martabobin shari'a yace ar-ru'ya sadiqa mafarki ta gaskiya da mutum zai yi ko a masa. hakanan maganganu eh, ibnu salah shi ma yana da magana cewa min amarati salaiha an takuna tabshiran bisawab daga cin alaman mafarki wato ta kwarai ne ta maka albishir da samun lada ala akan wani biyayya da kake au tadiran min ma'asiyatin ko kuma tana tsoratar da kai akan wani sabo qala al mulla ali al qari mulla al qari yake cewa ai min al ulama wa sulha da annabi Allah ya ce ka bada labari ya ce shine ka wa malamai da masu nasiha masu sulhunta tsakanin al'umma wal aqriba da makusanta wa yahmaduhu subhanahu ala zalika mutum ya gode wa Allah akan haka to ana ta mana abin wanda maganganun malamin ibnu hajar shi ma aka ya faɗa maganganun malamin musulunci duka da haka zancen cewa wai in kai mafarki mai kyau kar ka da labarin sabila wannan jahilci ne shi yasa akwai malami fa ya littafi su kutum akan mafarki ya ringa kawo mafarkai da aka yi na salaf salaf suka yi mafarki masu kyau masu bankaye mafarke masu kyau masu bankaye ya dinga kawawa na salaf wanda ko suka yi ko kuma aka yi a kansu shine milita mai suna almanamat almanamat na wato abubakar bin abdullah abubakar abdullah abubakar abdullah bin muhammad bin ubaidin bin sufyan bin qais al-baghdadi al-umawi al-qurash al-ma'ruf bin abi dunya ibn abi dunya wanda ya mutu hijira ba dan kwanan nan bane 281 ya mutu yana littafi akan almanamat kawai yi littafi akan cewa mafarkai masu kyau da aka yi a cikin salaf ko su salaf din suka yi ko kuma aka musu to a irin jahilcin ka sai ka ce irin wannan littafin bai dace a ringa kawo ba sai da yan bidiya suna mafarki alkanomi ba da haka ake fahimtar musulunci ba ba a cakuɗa kowane kofa sashi abin nan man ja'ala al-babaini baban wahidan qad qasa qiyasan fasidan babuka ne guda biyu sai ka hada su a guri ɗaya ka ninke sabila da jahilci ka kika zai kai karatu kullum sai alfahari da ciccika baki za mu haska mutum a garin hasken kan wata ya ka hasko kanka wanda shi wannan ibnu abid duniya ya kawo misali bari mu karanta misali ɗaya a cikin misalan da ya kawo wanda wanda yayi tahqiqin littafin shine Abdul Qadir Ahmad Aba wanda shi kuma ya mutu hijira da shekara 1000 wato da 403 wanda wanda suka watsa littafin shine Muassasatul Kutub Thaqafiyya wanda take Beirut Lebanon taba ta farko an yi shi wato a 1990 wato tiri wanda yana da shafi ɗari ɗaya wato da hamsin ƙaramin littafi ne za ka iya ɗauka ɗalibi ka karance shi ga misali dai kawo na cikin mafarkayya yake cewa ru'ya ta matal hasanul basri mafarki da aka yi a daren da hasanul basri ya mutu yace haddathana Abubakrin, annahu qala haddathani muhammadun annahu qala haddathana daud ibn al-muhabbar annahu qala an haddathana بن زيد أنه قال بن زيد قال رأيت فيما يرى النائم شي wannan Abdul Wahid bin Zaid yake cewa na gani cikin abin da mai barci yake gani lailata matal hasan a daren da Hassan al ya mutu kana abwaba ka anna abwaba samai muftahatan mufattahatan afwan mufattahatan wato na kaman kofofin sama a daren da aka Hassan al ya mutu kaman an bubbuɗe su mufattatan wa ka'anna almalaikata sufufun sufufun kai ka ce mala'iku wato sun yi sahu sahu naga an buɗe kofan saman ga mala'iku sun yi sahu sahu fa qultu inna hadha inna hadha la'amrun azim wannan babban lamari ne mai girma fa samitu munadi yunani sai mai kira na cewa ala innal hasana bana abil hasan lalle hasan dan gidan abil hasan wato hasan al wato kadima eh, alallahi wa huwa anhu raddu ya zo gurin Allah Allah ya yarda da shi wannan shine mafarkin Hassan al-Basri bayan ya mutu yace ya ga kamar an bude kofan sama ga mala'iku sun yi sahu sahu sannan ana cewa Hassan al-Basri ya zo gurin Allah Allah ya yarda da shi to a irin jahilcin ka na alƙawari saka ce a ah, irin wannan littafin bai dace a dinga buga su ba saboda da yan bidiya suna abin nan Allah ya kiyaye wannan magana kauna akwai abin akwai in ka je wannan malama za ga ya kawo annan irin misalan da yawa ba za mu bata lokaci ba kamar yadda na faɗa lamar abubuwan mu suna da yawa mu ci gaba da sauraron shi za mu ci gaba da bashi ansa kamar yadda na faɗa gaba kan gaba ke faɗi to mu nisanci wannan abu kada a same shi tattare da mu kuma duk bayanin fa da za mu ko wala ba su gamsu ba kuma wanda bai fahimta ba ba zai gamsu ba ko wanda baya cikin su dan kan katanga kawai abin da zai ce suna kafa hujja da mafarki kuna kafa hujja da mafarki duk bayanin da za a yi kuma ni na tabbata abu aisha yadda na san shi abokina ne yana tsoron a zarge shi dan ya daɗaɗa wa dakta ne zai gaya wa dakta kuma na yi ƙarya a tambayi malam kaki su yana sane zai faɗi dan ya daɗaɗa masa shi kuma dakta tunda ya nuna duk wanda zai soke shi zai ci masa mutunci to kaga dole irin su abu aisha ne za su ringa kusantar dakta, ba irin masu gaya masa gaskiya ba dole saboda kofar da ya buɗe kenan to wannan magana ta datta, cewa wannan ya yi mafarki zai mutu ya zo mutuwa ana cewa ya ce la ilaha illallahu yana yana la yana la ya kuma ƙara yin wani mafarkin mafarki cikin mafarki sai aka ce ai wannan da ya gani yana ta iyu yana ta iyu su ne masu yanke karatun dakta suna izgilanci kuma dakta ya faɗi wajahin yin da suke wa izgilanci ya ce kuskurar, har ya ce ai ba wanda ya wuce kuskure ya faɗi yin. to kaga ya sauka a wancan maganan bai karisa karkare ta sai koma wata magana shi a tunaninsa ya mafarki a gaya wa datta wannan ba daidai ba ne ko ne mafarki mai kyau tun da yan bidiya suna yi muka ce wannan kwaba ne bai da babu ya ilimi jahilci ne ba wani malami da yake cewa wai idan kai mafarki mai kyau saddan lizari'a wai kar ba da labari a kai a domin ba wani malami musulunci da zai saba wa hadisi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ci gaba da sauraron shi ya faɗi wajehin da wai cewa dakta cewa da ya zo ana cewa ana izgili a kudu ban ya faɗi wajehin akan cewa wai a iya kuskuren shi dai da haka duk wanda ya faɗi wannan iya kuskuren shi kafiri ne wannan ƙarya ne ƙarya ne za mu samu riyan dakta mu jiga baki ɗaya akan maganan dai dakta ya ambaci ayoyi da ke karantowa da hadisai da ke kawo akan su suke izgil ko ba akan kurakuran bane za mu sanya misalin abubuwan da suke akan kuduban ku gani ba akan larabci ko akan a kuduban ne suke mata izgili kuduban ne suke wa izgili ba wai akan shi daktan ba kuduban daktan suke wa izgili ayoyi da yanayin da ke yin larabcin suke wa izgili ba kuskure bane za mu kawo kuduban yin da ku suke sawa kai galibi wanda zaka suna sa ku suke izgiliwa nan kudubin na ran lala da yawan su ba ba sa ma jin abin da suke faɗa motsin bakin su ban ka gane za ga kawai izgili ne da shegantaka ba su ma san abin da suke faɗa ba to wanda bai ma san abin da ake faɗa ba shine kuma zai zo akan yayi ne dan kuskure da aka yi ci gaba da sauraron shi mafarki cikin mafarki sai aka ce ai wannan da ya gani yana ta iyu yana ta iyu su ne masu yanke karatun dakta suna izgilanci kuma dakta ya faɗi wajahin fa da suke wa izgilanci ya ce kuskura ƙarya ne wannan ƙarya ne ba wannan ya wajen ya faɗa ba ba wannan ya wajen ya faɗa ba za mu sanya magana dakta za mu sa shi kuma ya janyo aya qul abillahi sannan wata magana da yi na zalunci a nan gurin wai dakta ya ɗauki kanshi shi ma sahabi ne har ya jawo wani baiti na jahilci wai ibn ya ce hubbu sahabati kullihim li matabun wai dakta ya sa kanshi a daidai sahabbai kaga wannan dolancin ka ne sa baka fahimci karamin karatu ba dakta da ya jawo wannan ayan ya kokarin kawo sababi ka subhanallah da Allah kira nan ku hakuri. wallahi kuna cikin wanda kuke sa network ne yake abin nan zamu bude nan da minti goma zamu bude kira insha Allah ayi hakuri zamu dauke zamu dauka insha Allah zamu dauka kaga a cikin nan gurin wato eh, wato kaga wannan har ya shafar da ni wallahi abin da wa rasulihi kuntum tastahzi'un yawa dakta da ya kawo wannan ayin ya kawo akan cewa sababin ka akan wasu sahabbai ne akan wasu sahabbai ne ne nan sabon wasu munafukai ne suka ce ba mu ga irin makarantar mu ba ga babban ciki ga yawan son cin abinci ga tsoro gurin abin nan sai ayin ta sauka to dakta ya kawo nan sai cewa ai dakta ya nuna shi ma sahabi ne iri ɗaya yake da sahabi kaga wannan sharri ne da ƙage. da rashin abun faɗa da zaka faɗa akan mutum kuma yanzu mu zo ma shin su yanzu ba su wannan izgili a kudban a irin shaksiyan da ta Idris ko ne suke yi na rantse da Allah ba haka bane akan kuduban suke yi akan kuduban suke wannan izgilin kuma za mu sa misali za ku gani za misali kuma za ku gani kuma dakta bai wai ce kawai a iya kuskuren shi wannan abin bayani ne ya dauko bayani ne ya dauko za mu sa ku ji aya kul abillahi wa ayi nan da har maga karshe karshe ya zo can karso yana cewa wai irin abin da dakta ya faɗa ya ce wanda ya soke shi shi ya zama kafiri alkanu ashe baka tsoron Allah haka ashe kiyayya da kake wa dakta har ya kai ka gaya masa irin wannan magana sabiya da kuma ha'inci wai sai karanto wai ga kaman abin da tijjani shi ma ya ce in ka saba masa wato ka zama kafiri haba malam idan mai faɗa dolo ne in mai faɗa dolo ne ai mai sauraron ka kamata ya to mai hankali in kai gabo ne ya kamata masu sauraron ka to ai masu hankali ne yanzu shi dakta zai ce wanda ya saba min a kashin kaina kafiri ne akwai haka a cikin wannan maganar sa yana bayani akan masu izgili akan kudubansa ko wani karatun sa kansu yake magana akan karatun kokurma yake magana ba wa kan kashin kansa ba kuma idan kai mai insafi ne kana da hankali in kai mai insafi ne wallahi talla ba ka taba tunarwa haka a cikin maganar dakta akan ce yana nufin wai shi kashin kansa in ka saba masa ka zama kafiri ba na ga kace kamar wayin da in ya ya faɗa ban san kiyayyanka da dakta har ya kai ka masa irin wannan sharrin ba bari mu ji maganar dakta a lokacin da ya zo yana kudu ba bari mu ji maganarsa wannan mafarki kamar yadda na gaya muku wallahi ina da ne. me yin irin wannan abu bai cika da kalmar shahada ba kowaye shi kun san dalili kul abillahi wa ayatihi nan dakta yana bayanin duk wani wanda ya kasance yana izgili kamar yadda shi dama mafarkin mafarki yana bayani akan izgili da karatuka da suke yi na dakta to dakta yana bayani akan izgili akan karatuka ko ba. me yin haka kafiri ne wanda wannan karatu ne duk wani mai ilimi ya sani ba wai ci dakta yana bayani akan shaksiyan kansa bane ba haka yake bayani akai yana bayani akan masu izgili sabiya ne ina zaune akai kuduba a gaba na akai kuduba yau kai zuwa kai kayan koyin da kake so a social media ni a gaba na akai kuma duk wani mai insafi da hankali da fahimta da idraki da istidrakin magana wato da idrakin magana wato ba zai fahimci dakta yana nufin kashin kansa bane yana nufin wannan wa'azin da ke yi ko kuɗuba da suke izgili akan shi yake wannan magana amma sai da rashin adalci na ka ce wai ya ce har yayi kama da shehu tijjani wallahi ƙarya kake yi sulihi kuntum tastadi'un mu je har karshe na yin ko magana dakta doguwa ba mu da ba mu da lokaci akwai abubuwa ko maganar mutum ka zo ka saka kana izgili alhali wannan mutumin nan tauhidi yake karantarwa kaji alhali wannan mutumin yake tauhidi yake karantarwa ayin qur'ani yake karantarwa hadisai ka masa izgiri akai to ga abin da dakta ya kawo hukuncin akai amma kai da yake fasiki ne kai azzalimi ne sai ka zo ka ce yana bayani akan kashin kanshi ne kuma dan zalunci ka bude jawahirul ma'ani ka abin nan so da iya jawahirul ma'anin ka sani Allah ya rufa mana asiri bari mu sa misali kaɗan ku gani na irin kudubobin da su wannan yara suke yi da sunan yin izgili wa dakta nawa ya ce dakta ya ce musu ba za mu ba ta lokaci akan wannan bidiyon ba ya kira sunanka ya ce yawa? sarguwa kai kenan sarguwa ka sargu kenan kenan kai ka da kai wawan ne da kai ake yi ai bai kira kun ga yaran inna man arada an yudahiya fala ya'khudh min sha'rihi shay'an ga dan bidayin da yanke ga ɗan bidiyon da yin da suka yanke kun ga sun sa mutum biyu a bayansa da sanduna sun sa huluna sannan shi kuma gashi na zaune da ɗan rawani a kan shi bari ku ji abin da ya faɗa da Allah ku fito mana da kuskuren larabci a nan gurin inna man arada an yudahiya fala ya'khudh min sha'rihi shay'an ga abin da suka yanka yanzu dan Allah ɗaliban arabiya kuma zo kusa ku gaya mana kuskure a cikin wannan larabcin gare su nan ya sa mutum biyu a tsaye a bayan shi da sandira to ba kan irin wannan iya shegen da suke yi da ban dakta yake magana amma wasu ya ce wai in yayi wai akan kuskuren sa bari mu karo wani kuji kun gan shi inna du'a ibada والله قد أمرنا بالدعاء ووعدنا بالإجابة وقال ربكم ادعوني أسدم أستجب لكم قد دعونا الله فاستجاب لنا ومن ذلك قوله أني فإني قريب yanzu na Allah cikin wannan kwaduwa ina ne kuskure na larabci ayoyin kur'ani fa da hadisi aka sa alaman dariya ana karanta shi ana izgil amma alkauni da yake kai abu zalimi ne ga wai dakta yana bayani a kansa ne ayoyin qur'ani fa yake karantowa da hadisi suka sa alaman dariya fa bari buje eh, ji fa والله قد أمرنا بالدعاء ووعدنا بالإجابة وقال ربكم ادعوني أستجب لكم kaga fa ayoyi da ake karanto a wurin shine aka sa alaman dariya ana izgili yanzu kai wannan me matsayin shi a gurinka kuma fito ka nuna mana kuskure na wannan wanda ya hau wannan nuna mana to akan wannan fadakta yake nufi kuma duk maganan malamai sun tafi akan cewa izgili da shari'a abin da ya tabbata wa Allah ko annabin Allah ko wa ayoyin Allah ko wani tabbataccen abu cikin musulunci shi ne karamin karatu ko ma nan siradul ikhwani bi ahammi ma yuhtaju ilayhi fi hadha zaman na shek dan fodiyo yace man istahza bi shay'in mimma thabata fi ad-din faqad kafar yace duk wanda ya izgili wa wani abu tabbatacce a addini inji inji dan fodiyo yace ya kafarta na na rubuta na dauko maganganun malamai akan izgili da yawa amma ba lokacin da zamu ta karanta shi na na kawo manganin malamai tana da yawa akan izgidi ba lokacin da zamu karanta shi ba lokaci ina ga zamu dan bude kira zamu dan bude kira wato yan uwa mu saurara da gurin ku amma dai kamar yadda na faɗa wannan duk zagi da zai zo yi wa dakta insha Allah in dai akan shi ne wala ba za mu tanka masa ba duk rashin kunya ko ɗiban albarka da zai yi ko waninsa wa dakta wala ba za mu kula shi ba ba wanda za mu zauna wai ko ba wa kashin kari a ba wannan amma in dai kai raddi kai ƙarya wa da'awar mu kai ƙarya ka cuso mana abin da babu da shi to nan kan za a ji mu da kai alkanawi yanzu muka fara in ka zo sharrin ka wato kare eh, da yinka wadakta da masa rashin kunya wannan normal abin da kake kowa zai iya kuma an masa kafin kai amma na in har ka sauki abin da ya shafi da awanmu bai faɗa akan Munir Kozan wanda shi Munir Kozan nan akwai biyo ba lokaci da dan samu ku yake nuna cewa fuskan hasken fuskan Tijjaniya ta daren Lailatul Qadr ta ba da sun ji wannan bidiyon amma Kabir Gombe ya zo ya yabe shi ya tara masa kasa a Saudiya amma wannan yaron fir yake a masa inkari wanda suka yi inkarin ba zuwa yana musu raddi ya shiga ta nan ya fita ta nan ya shiga ta nan ya fita ta nan yana kokarin bashi kariya wanda irin wannan maganan ne ban yan bidiyon ba a Saudiya ya fara ba akwai dan gidan shehi ya yabe shi lokacin da balalahu aka yi dinan dan balalahu ya yabi dan gidan shehu wannan lokacin ya yabe shi da ma shi kanshi shehin duwan da ya koma biro zai gani amma baka tabbatu ka ce za ka masa nasiya ba su shek abdulwahab su waye su wannan duk ba su kuskure su ba su mai ne idan dakta yi wani abun da ya saba ko ya kauce jin ahlus sunna fito kai karatu na ilimi waye da mu da kai amma kai sharri wai kai kokarin dole sai ka cire mutum ka bata an shi ka bata addu'a mu dan taba da'awan dakta bata su mu ne duk muka taba amma dan shi shaksiyansa ka taba wannan ba ruwan mu da kai ba kai kare kada ke zagi ba a cikin wasu dalibai a Kano bare irin zagi ne ba su yi wa dakta ba akwai wanda ya rubuta baka sama da baiti 50 yana zagin dakta ka ji mun afka masa ai alƙalam mu ma mun yi rubuta baka amma ba mu ce masa komai ba akwai wanda sun sa sun masa raddi ba mu ce masa komai ba da haka ji tsoron Allah wai dakta ya maka zagi dubu ya ka masa nasiha dubu kar ka fasa in dai wannan hayaniyan kalle da abin nan wala ba za mu kula ka ba amma idan ka taɓa manhajinmu ko ka mana ƙarya ko ka mana kaji kana ƙoƙarin ɓata su addawa to nan za a ji mu da kai za ƴan uwa za mu buɗe kira masu ta ƙoƙarin shigowa za mu buɗe kira namban da muka sa na saman nan ita ce wato namban wato da za a kira amma afwan baran dan akwai dan mistake ana alhamdulillahi alqadim ayi hakuri ayi hakuri

الأستار وبعدها كسيرة الرسول واتساب ɗin da na sa ne wato a nan nomba a yi haƙuri da Allah hasbunallah الحمد لله القديم الباري ثم صلاته على المختار وبعدها كسيرة الرسول منظومة موجزة ba zai a ce maɗauki namban kira. Hasbunallah. ثم صلاته على المختار وبعدها كسيرة الرسم أي هاكوري ده الله كوي كبان <laughs> سبحان الله ثم صلاته على المختار وبعدها كسيرة الرسول منظومة موجزة barin ɗanyi wani abu a hakuri barin ɗanyi wata dabara an samu problem ne kai hasbunallah alhamdulillah da Allah ya sharing din numban ga ta nan mun sa ai sharing din numban ga ta nan mun sa a comment section ai sharing ɗinta da Allah yawwa ga wani yana shigowa salamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah salamu alaikum wa rahmatullah da wa muke tare akwai nomba da na sa shi a nan yau, afwan assalamu alaikum barka da wannan lokaci barka da dan uwa da wa muke tare kana magana da ɗalibinka ɗan kankan ɗalibinka abdullahi daga dutsen ta shi bauchi masha Allah malam abdullahi barka dai ya kake a yau lafiya kala alhamdulillah ya gowar ma ya haƙuri da jama'a wallahi alhamdulillah alhamdulillah addu'a Allah ubangiji ya kara istikama Allah ubangiji ya kara haƙuri da afuwa amin ya rabbi amin ya rabb akarmakalla makalla mun ji karatu karatu ya fita fes to masha Allah alhamdulillah dan tambayi da nake so na yi na'am don cika rasu shi ne kamar karin bayani da kuka fito kuke yi wa al'umma. Na'am. Wannan fito da kuke yi wa al'umma ku a gashin kanku ma, ba ku kai ku dinga kula irin wa'annan mutanen ba amma a rashin babu yakan sa a yi wani abu dole eh, na ji na ji ainihi abun gaskiya malam yana ban kunya alkanar yana bani kunya da tausayi da mamaki Wala haka ne. Akwai abin tausayi kan. Ɗan bidi'a dama ya daɗe. Eh ɗan bidi'a hatta ɗan bidi'a ya daɗe na musu yaudara kan ina waina su ya dinga waina. Haka ne. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam muna jin kamalan. Eh daɗe yana waina mutum. Hmm. Ka duba lokacin kaudiyan Dr. Hussein din nan. Eh. Mutum ya zo ya ce ya fahimci. Ya ce ya fahimci sunna ya aje amma duk da hakan saboda da jahilci da son zuciya wai raddi yake masa hakan. Wai me yasa ya dawo sunna? Eh. Kaji ba. Eh, to ka gani kare kaman baya so sa'a ta kare, kaman baya so a Kaman baya so abin nan. So kaman shi so yake a ci gaba da yi kawai. Gaskiya ne. Da kake na biyu kana ji malam Dr. Idris Abdul Aziz, Allah hmm. saka mishi da alheri. Amin ya rabu. Ba wannan ba ne na farko ya yi bayanin cewa an yi mafarki. Gaskiya ne. Ya taɓa yi a ma ba ma shiga, ba ma yi. Muna mutunta su muna abin nan, amma to su dama mutane ne. In dai ka saba wa kungiyar su khalas, kenan kai komai za a maka. Ko numba da muka sa ta biyu ita za a kira ta nan. Da Allah yan uwa wanda suka ga numban ku ya din shi a comment section. Mu ɗan ba da dama kada ya to kawai ne ne ta surutu na ne ɗaya wato jama'a da yawa suna ta kira ta numban da na bayan na farko ne ta nan za mu ɗauka nan ba zai mu ɗauki kira a nan gurin ba zai iya yanke mana wato karatunmu ga nan mala aminu mj idan kana kusa barin taɓa wayanka barin kira ka tsaya a sama bar ɗani minti ɗaya الحمد wannan malami da kake ta kira tun da zan nake ce maka kira ta numba da muka sa da Allah ya ku taya mu sharing din numban da muka sa wanda za a kira ta shi ko kuma ina ga yin da muka samu matsalan kiran nan ina ga idan mun zo zama na gaba za mu ware za mu dan yi tsokaci ne ina ga in mun zo na gaba za mu dan yi tsokaci ne sai mu dan yi sai mu dan yi abin mu dan yi somarin karatun da aka yi sai mu bude mi kira sai mu bude masu kira assalamu alaikum mala aminu alaikum salam akarmuka allah bismillah tafaddal amin ya rab amin amin alhamdulillah ya zamanto akwai irin wannan jilli a cikin zuciyarsa bai dace ba hmm. juya ta kamanta ta da riga a uzu billahi wannan zalunci yayi yawa ya yi yawa jiya jiya da yake program na kira shi a waya ne kokari in nusar da shi alhamdulillah eh Haka ne. ba ayan suka zaga ba manzo Allah suka zaga ba sifan sabon suka zaga shaksiyan sabon suka zaga to amma malam kaga a daidai a dan daidai nan gurin ina zuwa malam Aminu dan ban minti da Allah muna dan samun matsala ne wallahi kai yau dai daukan kiran na wallahi ya mana wani iri ina gama kai ne kawai zamu abin nan yi matsaya sauran ayi hakuri sai mun haɗu a zama na gaba Mala Aminu kana kai? Akai. Yawa to. Abin da nake cewa shine yi kokari ya mun ilzami. wai dole sai na da cewa wai malami yana yana magana akan kusa kusa kusa ce a na ce masa akwai bidiyon da malami ya hudu ba akan abin da ya shafi ariko da shari'a sun yi tsiri akai akan abin da akan akan addu'a akan addu'a maganar kowa hmm. akan addu'a ba ariko maganar kowa sai na manzo Allah duk wani malami da faɗa magana za a yi mai masa da kayansa yayin hmm. da yake cewa ibnu taymiya ba a aiko mana shi ba sun yi tsiri hmm. akai amma kai ka da yake cewa wai akan kuskuren suke yi tsiri kariya yake yi kariya ne ai bidiyo ai bidiyon da muka sa bidiyon da muka sa bidiyon da muka sa ai sun buga misali akan haka akan cewa ba akan kuskure bane ba akan kuskure bane cin ce wasu kuma abin da malam ayan da amalan ya ja ai ta game ta yi game da misalin ma da aka bayar ta game babu kuskure a ciki babu kuskure a ciki yanzu misali ai kamar yadda na faɗa su malamai suna tafiya izgili da wani abu na addini yanzu kuduban juma'a ba shi'ar bane min sha'ir din alama ce daga cikin alamu addini to duk wanda izgili da juma'a na ce yin kudu bai yin gizgili wa kuduban suke yi ba wai shaksiyar da ta yi da su wa kuduban suke yi Allah ya rufa eh ko ya rufe a zalimi ne tsaban zalunci Allah ya rufa asiri yanzu ka duk wannan magana da yake yi cewa ba ma masa nasiya yanzu lokacin da afa kallahu yanzu yake ta wannan surutun billahi la ilaha Allah shine shaida ni na dauki waya na kira malam na ce masa malam dan girman Allah kar ka taba kar ce masa uffan malam shi insha Allah bai ce kuma ya kansa ba muka ce wai ba magana masa magana yayin mun ce maka mun ce masa Shi shine ai na fara nace nace ƙarya yake yi shi kanshi ya sani akwai lokacin da wata matsala ta faru ni na fara inkari wa dakta ya sani shi ya sani su a cikin su suke cewa abun ya ba su mamaki ni ne na fara inkari ake yi rajin wa malam kabiru gombe ya fito ya dinga hayaniya ya dinga hayaniya eh wari shi ne irin wannan shi ne zai ce wani ya rike wani annabi ga annaba shi ne suka rike wannan annaba yanzu duk gaban da ke yi da malamin me ina malam ya soki kungiya ya yi raddi wa malaman ba shi ne gaban ba in ya isa kawo sunna ɗaya da dakta ya take ko wani usul namu na sunna da dakta ya abin nan Allah Allah ya rufa asiri malam Aminu za Amin amin za mu kara ɗaukar mutum ɗaya tana akwai wanda ani akwai wanda ke ta kira da red call ina ga shi na kusa ya kare kira shi ɗaya za mu ɗauka mu rai sauran ayi hakuri yau mun samu matsalan kiran nan wallahi mun samu matsalan abin nan amma Allah ya kai mu zama na gaba za mu gyara za mu gyara insha Allah yawwa salamu alaikum wa rahmatullah barka dai dan uwa Da wa muke tare? Waye sunan? Zana Ado Garba daga lafiya. To barka da mala Ado Garba. Ya aiki ne. Alhamdulillah. Masha Allah to na dan ji awon da aka faɗa ina dan talata ka da khairi. Amin ya rab. Dama wannan shine ba wai matsala ta addini bane, personal problem ne. Ba matsala ba akan matsala ta addini bane. Matsayin shi na karamin dan Allah a daina karisa da sauri da Allah mala ina ga za mu tsaya ma haka akal alal akal a ce in zai yi nasihan ma kada ya shari kada ya shari ko ya kage yayi aka ai daga cikin sharuɗa rukunai na nasiha ko kuma in ce sharaɗi na kafin ayyuka mutum nasiha sai ka tabbatar da kuskuren da yake shin abin kuskure ne sai ka tabbatar da haka ko matsala ce wanda akwai sabanin malamai ba a zuwa ka ce barin yau mutum nasiha ko kuma wani abu da kawai ka zo kai a ka wahaminka ka ɗauka kuskure ne sai kana da yakini kuskure to amma fa shi yanzu wani wahaminsa ne da karkatar da zance da hayaniya a kafa yake min nasiha wannan haka ne Allah ya rufa sai Allah ya shirya mana amin ya rabb amin assalamu alaikum wa alaikum assalam jazakumullahu khairan jazakumullahu khairan assalamu alaikum wa rahmatullahi yan wada Allah Ayi hakuri ayi hakuri yau mun samu matsalan kiran nan kwarai da gaske amma insha Allah a zama na gaba wato za mu gyara yan uwa na ga da yawa ɗarurruka suna so su shigo to amma matsalan shine wayan da kanta numban da muka sa din yi kamar linkin din WhatsApp din ne ta wata waya to sai abin ya zama to yana shigo mana direct ta wayan da muke aiki sai mun to abin ba zai ba amma yana ganin gaba za mu sa wata numba ce ta daban ayi hakuri da Allah kamar yadda na faɗa in zai yi rashin kunyansa idan zai yi rashin kunyansa da hayaniyansa wannan ba ruwanmu da shi amma ma dama zai zo ya soki da'awar mu abin da wannan nashi cutansa ne ya faɗo ta kanmu a wannan zai ji mu insha Allah kuma muna yin hakan ne wallahi ba wai dan ya kai ba dan na sha bara ce ni wallahi ko sauraren ire iren sa ni ba da lokacin sauraren yan dagaji ban da shi hatta wannan zaman da ne akan shi wallahi tallahi title din da na gani shine ce to bari mu je mu ga abin da dakta ya na dari kancin daga nan naji ya matsalan ta kai yanzu amma dan shi kashin kansa wallahi bai kai mu bata lokaci akan shi ba wallahi bai kai mu bata lokaci akai ba Allah ya rufa mana asiri Allah ya tabbatar da mu akan alkur'ani da hadisi kamar yadda na faɗa duk wanda zai soki da'awan mu in ya kai zamu zauna mu abin nan in bai kai ba kuma ba za mu kula shi ba ko wanda muke da shi daidai da shi su za mu sa su yi masa magana yawwa shi za mu sa sa abin nan ɗinsa amma ka kawo shuboyi don ka kifa kan jahilai nan za ka ji mu insha Allah subhanaka